Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da saura abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana nasiru adamu kaya majalisar wakilin jihar texas ta kada kuri'a tsige Anthony General Ken Faxon na jihar ɗan jam'iyyar Republican da aka samu da laifuka. Matakin na jihar Asabar ya haddasa dakatar da babban lauyan jihar nan take da kuma kaddamar da bincike a majalisar dattawan jihar da zai sa kawar da shi daga kujera na dindindin. An kada kuri'ar bayan tsawon wata ɗaya na duba batun. Binciken Majalisar Wakilan Jihar ya gano tuhuma ashirin ga Pakistan wanda ya samu wa'adi uku kan kujera da ya hada da matukar saba ka'idar aiki, katsalan ga lamuran shari'a, rashawa da kuma cin amanar al'umma. Bayan kada kuri'ar, ofishin Pakistan ya ce an yi tsigewa ce bisa tuhumar da ba gaskiya ba. Masu bincike na majalisa sun ce binciken babban lauyan ya hada da bayanan ƙarya da kuma waɗanda ba hujjar kare su. a lahadin na al'ummar turkiya za su koma fagen zaɓe zagaye na biyu da zai share fagen shugaba tayyip rasir erdogan ya samu mulki a wa'adi na uku da zai kai shekaru talatin da hakan zai ƙara ƙarfafa mulkin wuƙa da nama hulɗar diflomasiyya ta ƙarfa-ƙarfa da kuma tsarin tattalin arzikin gwamnati ta baibai Erdogan mai shekaru 69 ya ba da mamaki daga abin da kuri'ar ra'ayin jama'a ta nuna inda ya samu kuri'u da ratar da ta kai kusan daraja biyar kan abokin amayyarsa Kemal Kilik da Roglo a zagaye na farko ranar goma sha hudu ga watan nan. amma duk da haka bai samu kashi hamsin cikin ɗari da zai hana tafiya zagaye na biyu ba ba da mamakin da ya tsakiyar tsadar rayuwa mai tsanani da kuma lashe zaben majalisa da jam'iyyar AK ta musulunci da yake kawance da ita jam'iyyar MHP da sauransu fiye da abun da gogaggen ɗan siyasar da ke cewa zabensa tamkar zaɓe ne na daidaita lamura. Ilik Deroglu mai shekaru 74 ya samu takara ne daga kawancen jam'iyyu kuma yake jagorantar jam'iyyar Republican da wanda ya assasa turkiyya Mustapha Kemal Ataturk ya kafa. Gamayyar jam'iyyun ta kaɗu inda ta daure don dawo da azama bayan sakamakon da ya fito na Erdogan a zagaye na farko. Zaben da zai fitar da natijar ba wai wanda zai jagoranci turkiya wacce mimba ce a kungiyar tsaro ta yammacin Turai NATO kaɗai ba. Kasar mai mutum miliyan 85 za ta samar da yadda za a jagorance ta. Inda tattalin arziki ya dosa bayan faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da kashi ɗaya bisa goma in an kwatanta da dalar Amurka a shekaru goma da suka wuce. haka kuma da tsarin hulɗa ta da ƙetare da ta gwale ƙasashen yamma ta haɗa hulɗa da ƙasar rasha da ƙasashen gabar ta tsakiya ukraine ta shirya don kai farmakin kare kai mai dogon zango kan dakarun ƙasar rasha kamar yadda aka samu bayanai daga sakataren tsaron ƙasar olexi danilov azanta da BBC ja Asabar, Dalilau ya je bambakin na zuwa nan ba da dadewa ba. Yana mai cewa za a iya kai harin gobe ko jibi ko a cikin mako yana mai kin bayyana takamaiman lokacin kai farmakin. Daniel Lab ya ba da tabbacin cewa dakarun Rasha na janyewa daga garin Bakhmut na Ukraine din, amma suna sake tattaruwa a wajaje uku bayan karamar janyewa Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Maliyar ta bayyana a sakon manhajar Telegram cewa dakarun wagna 'yan gaban goshin shugaba Putin da sojojin Rasha sun janye amma suna sake har hada kansu. Dakarun wagna da ma'aikatar tsaron Rasha sun ayyana samun nasara kan Bakhmut a ranar 20 ga watan nan bayan kimanin wata goma na gumurzu kan neman kwace birnin. Ministocin kasuwanci na kasashe goma sha hudu a wajen taron tattalin arziki na India da kasashen yankin Pacific da Amurka ke jagoranta sun kammala cimma yarjejeniyar hada-hadar kayan kasuwa su rika tafiya ba tangarda kuma lami lafiya. Sashen cinikayya ya bayyana haka jiya Asabar da hakan ya zama babbar nasarar farko a tattaunawar tsawon shekara ɗaya. Sakatariyar kasuwancin Amurka Dina Raimondo ta bayyana wa taron manema labaru a Detroit cewa yarjejeniyar ta farko ta buƙaci kasashen su kafa cibiyar da za ta rika kula da safarar kaya da kuma masu zuba ido kan magance tangarɗa don ba da gargaɗi ga kasashen na wuri ga abin da zai iya kawo tsaiko ga safarar kayan. Raimondo ta ba da misalin karancin matsakaitan kayan hara da kayan wutar lantarki lokacin cutar annobar coronavirus da ta rufe samar da motoci a Amurka, inda hakan ya tsugunar da dubban ma'aikata ba aikin yi.

shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki nune. Kasuwa. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka kanmu da warhaka. mu da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli. Inda a yau muke a garin Gabi cikin yankin Madarunwa a wannan jiha ta Maradi. domin ah, jin ah, labarin kasuwa musamman ma kasuwar busashi ta wannan gari na gabi inda za mu tattauna da sarkin wannan kasuwa ya ba mu labarin dalilin kafa wannan kasuwa da kuma irin ci gaban da ta samu da ma matsalolin da ke gare ta idan akwai su duka za mu ji ba tare bata lokaci ba suna na mansur sani nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri a tso a gaya ma masu sauraro suna na sarkin kasuwa maki gwanja mai gero masha Allah to daga wancan lokaci zuwa yanzu za ku iya tana shekara nawa da kafa wannan kasuwa daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara arba'in da biyar ka gani. to har yau take arba'in da biyar kuma kullum ci gaba take yi kullum ci gaba take yi waye kafa ta Gabi ya kafa ta eh sarkin gadi sarkin gadi na wancan lokaci wancan lokaci ba hmm. ya kawo nan kasuwa kuna rike da sunan shi kwarai ka hmm. gaba ne abu gaba ne abu eh hmm. to shi ne kawo kasuwa har yau kuma ga kuma ga ɗanki kuma ya je ya da kasuwa to yanzu nan ne abin da ake sai da kasuwa a ɗauko waƙi daga Najeriya a kawo nan a saida a ɗauko gari a kai mara a saida a ɗaukar gari a kai ɗari a saida a ɗaukar gari a kai abu ga mm, mm, sahu a saida duka dai muna jin daɗi duka kasuwa yanzu ba wani kasuwa mai rayuwa sai wagga abin da ya cushe amma ga lahiya da take dami dami wannan kasuwa ta kwamsa dami da wannan kwamsa ta kwamshi gero ta kwamshi dawa ta kwamshi awaki ta kwamshi shanu ta kumshi jakai ta kumshi raƙumma kuma ta kumshi jin daɗi to da kuma zo shi shi ta lahiya lau dole zo shi shi ta lahiya lau gidan shi to kuma wanga abu ga yanzu mu da ke sakin kasuwa ni sa mace mace sarkin kasuwa nake mai gero amma mai kowa jin daɗi to tun kasuwa mu yana karuwa ta yi mutane ta yi busashe ta yi komi jin daɗin mu kenan amma yanzu ya sa ba wani wani talauci dai sai guda biyu talauci mu mina ne shi talauci mu talauci mu dai ba mu da ruwa kasuwa hmm. ba mu da shaguna kasuwa ba mu da yanyoyi kasuwa kuma har yau ita kasuwar ga tana ci gaba amma akwai ma'aikata masu dandan kwaye mu ita hmm. saboda mutum ba mu da mutum shawada hmm. wanga fahantanci a sangam halal ne a yi su Mm. amma a zan shi dan huta abin ya an tsananta madalla mm. shi ma dan kan yazo ga an kore mu babban kari gobe ya zo shi ma sai ji tsoro <laughs> to ne shi ma sai ji tsoro ba eh. to duk wani abu shine damuwa mu mm. ba a ciya ba iko kuma kama kake ba Allah ko gaskiya amma akwai iko amma kuma akwai ragowa ko zai ni su taya kwana dan mi dan jin dadi. wannan kafa mai albarka kamar bangaren basashi gashi sallah karama an yi ta eh, yanzu babba ce ake kokarin tunkara mm. dami da mine ne wani lokaci wannan lokaci za a iya lokaci ne na taba kasuwa wannan ta tashin ta to ita wannan kasuwa ta basashi dama tun da ne ta zo kai kan kaban da sai baka mamaki ga ga da ke kawo wani ne ko saniya ko akuya ko tuciya ko raguna ko jakai to yanzu ka ji sauran ɗaya rage sai abu da ka gani shi da shi ya ka aiki to wannan kasuwa duka alheri ya sauka gare ta akwai saukin shi a wannan wuri ito ai sauki Allah ke da shi don mutum mai dukiya ke kawo sauki mai sai ya yi kwasa sauki amma mai dukiya ya yi kwasa son tsada to shi ne wangan amma za ka diba a ga abu ga da yake zowa su masu shanu su diba masu kawowa masu kawo awaki su diba masu kawo tumaki su diba masu kawo jakai su diba to shi ya hayo jiya sai yan raƙuma kuma su diba sai ke koma ga yan waina su diba yan are su diba yan sai da ruwa su diba yan hula hula su diba a zai ce sauki da ajin daɗi. kuna da wani sako ga hukumomi game da wannan kasuwa. to a mun sako ga hukumomin mu sun dai ba mu lahiya kuma muna jin daɗin su kuma ba mu matsala gare su eh ba mu matsala gare su. harkar tsaro ba ta taba ku. gajuwan harkar tsaro kamar da wannan ɗauke mutane da wasu abubuwa da ya rage mawa kasuwa abin gaba. To wannan to wannan yan bindiga ko ke kare an yi an yi nan yamma. An yi mutum hudu yanzu ne maka ikon kwana waje ba ka ikon ta dare a jihar harkar ga. Kuma ba kan ga wurin waƙiya da ke. Haka ne masu sauraro kamar yadda kuka ji muna kasancewa tare da ku a wannan taraku ko kuma wannan kasuwa ta bisashe da ke ci a halin yanzu. Ah, Malam a gaya mana suna. Ni Maniru Alhaji na Malam. Maniru Alhaji na Malam wannan wannan turaku naka ne? Eh turaku ne shugaban dalale na kaso. Dami dami a wannan wuri naka ya kumsa. Eh nan yana kumsar sanuwa namiji akwai macen sanuwa. Eh karami da babba. To ya kasuwa? Kasuwa sai mu ce mu gode Allah. An ce Dillali. Eh, ya kake kallon tahiyar wannan kasuwa ta ku? Tahiyar kasuwa mu ko. Kasuwa alhamdulillah baki iya gwargwadon abinda da Allah ya howace mana yi. Eh. Shanu a kawo za a ba da usula eh. za a ba da eh, takarda ta patent eh. kowa na biyan diya ta hmm, hakin kasuwa eh. wannan haƙƙin mutum bai ba ni zanen da shi sai biya diya hmm. ko ba ka ba to yanzu za ka gaya farashin waɗannan basashi. wannan zai kai nawa wannan zai kai wannan eh. zai kai jika ɗari da hamsin ƙarami ne wannan kana gani wannan sanuwa ɗari da arba'in ka gane ko babban sa yana sai na jika ɗari biyar waccan ga wani waccan sanuwa ce babban jika ɗari biyu da hamsin take eh ya kamar ki sai aka kamanta da shekarun baya zuwa yanzu za a ya ce sun sauko ne koko sun eh sun hauhawa. ni ya kawo hauhawa su Hauhawa su lokacin da can akwai dukiya mm. yanzu yan ta'adda sun hana babu wannan kore busashen da aka yi hada wala shine wannan kore busashe da aka yi mm. shine ya kawo matsalar rashin dabba mm. eh amma in ba dan haka ba lokacin ba mu tsara dabba amma yanzu dawo da shiga hannu an kore mutane sun tagayyara sai abin da Allah ya ne dan abin da Allah ya rage ne shine ake dan gungura ana taya hmm. a biya ma gida bukata a dan yi bukatu abin da mata ya sarai abin da Allah ya sauka hmm. eh insha Allah kware kware kuma ga zuwa ku da kai mun gode ubangiji Allah kara muku hazaka da ku kula da mu kun zo kun tuna da mu kasuwar gabi lalle tana ci gaba insha Allah in ba da yan ta'addan nan ba kasuwar gabi to nan wajen babu kasuwa. suna na sani abdullahi kawowa dai nake kuma in sayi kuma hayo jihar bana a wannan kasuwa kawo dabbobi to alhamdulillahi bakin gwargwado yanayi yana dan juya wani bi abin ya dan wani bi kuma ya dan rage kwanuka lokacin da aka tsaye da neran nan kasuwar ta dan lumfasa amma dai yanzu kuma ta dan fara daga bakin gulgudu wasu saboda tsoron lamarin saboda tsarin ya barkace ma sun aje kasuwancin sun bari sai dai dai kuke dan zagaya a nan. ina eh. maganar uh, ga sallah babbar ta ni wani ya fatan ku to fatan mu ga sallah babbar ta Allah ya sa ta zo mu da cinaki ma'ana cinaki ka kawo ka sayar wanda ya kawo ya sai da shi ma wanda ya zo saye shi wanda ya zo saye ya samu abin da zai saye wanda zai da shi ma samu abin da zai saya kowa ya tashi tsaye bakin gwalgwado da kasuwa ya yi tsaye da kahun shi tun daga jika goma ya Allah ya baka ko da kaji ne za ka taya ka sayi ka je ka saya da ka goma kila ka samu dala ɗari cikin wannan jika goma ta heye maka wani ya zo ya ja ra'ayinka ga zuwa ga aikin da ba shi bane dan komin ta daɗe akwai matsala eh amma yana kira ga matasanmu gaba ɗaya na Nijar gaba ɗaya all na Nijar da Najeriya kowane ya tsaya ya yi tsaye ya koyi sana'a da zai yi tun daga sai da kaji har zuwa sai da tumaki har zuwa sai da awaki da dai sau kai ko tantabaru za ka dinga sauwa yanzu a baru waɗanga za ka sau ka kawo kasuwa sai ka samu dala ko ya baka ciki kenan ya ka zauna a banza har abin wani na baka sha'awa sunana tahira garba na zo sayan dabbobi garin gabi ina sayan raguna ba abin da ban sayi da awaki yayan awaki ba abin da ban saya amma mu can muna sayan su muna samu alhamdulillah amma ga yanzu dabbobi sun yi karamci saboda wajen tsaro ya mamu kaɗan ko ba gaskiya ba da can muna sayan kawai muna sayan masu dama amma yanzu yan kaɗan muke samu mu saya gaskiya ba muna so a taimaka mu wajen layin tsaro ga sallah na ta yi ga sallah na ta yi kuma wannan abun aka ci gaba da shi ba mu jin daɗin ya domin allah a taimaka mu da tsaro saboda sallah ke ta yi muna zuwa sayan dabbobi to in mutum ya ji wajen nan ba tsaro domin allah bai leƙowa taimaka mu muna son to busashe akwai su amma ba kamar wanda muke samun su ba can daga baya domin allah sun ɗan rage domin Allah. Abin da ya kawo rashin su rashin tsaro. Tunda wani na nesa ne in ya ji tahuwa zaye. To ya ji ba dabba ya zo ba abin da za a sayi daga ciki domin Allah. Muna son a taimaka mu wajen layin tsaro. In tsaro ya samu dabbobi sun samu. sunana ayuba abdullahi gurin bore wanda ake kira da aag zurma local government to sai da kin ma mana cinta amma rashin tsaro yasa daga can wurin muke tuhowa zuwa neman abincin nan wannan harka ya take harkar mu kenan can wurin akwai kasuwannin da ya kamata mu zanki zuwa amma muna zuwa kasuwannin nan saboda yanayin rashin tsaro shi ya kawo musamman a bige mutum ko mutum ma ya nuna cewa yana da irin naira dubu ɗari biyu har ko ɗari bai nuna cewa shi ne kuɗi ne shi kannan kuma idan ka sake can najeriya kana zuwa kana sai in har baka zai ka sayi dukiyar nan wajen wasu ba shi ko zai ga cewa ai kai mai kuɗi ne kai saboda ka ya za a ce su ba ka san dukiyar su kenan za su yi maka illa shi ne muke haɗuwa nan najeriya wa Nijar tun da dai ai uwan mu ce da Najeriya da Nijar duk ɗaya yake kauna da magajiya ne shine mu zo neman abinci na Allah ya bamu mu samu kuma ana dacewa ana dacewa bakin gurgudu ana dacewa saboda mutanen mu da dama ƙauyuka cikin Najeriya da Nijar din bakin gwalgwado duka suna son su zo su kiwo amma saboda ba zan hankali kwaci kana gudun kaiwa a ce ga saniya gidanka akuya wannan ma idan tana tana kuka tsoro kake ji ga rayuwarka shi ya kawo wannan matsalai amma tabbas lokacin da ake zanna lahiya da nan da can duk ne ana kasuwanni daga nan su je can su kai daga nan a zo a kawo kai rashin dabbobi yana damu yana damu mutane wannan gaskiya bai ba tsaro to ba dabba ko ba gaskiya ba za su hana aje a yi noma za a je a hana aje a yi kiwo da sauransu shi muke takamar shi a mutanen kauye ko a gunduman nan da kuma Najeriya bakin walwala kana da wani sako ga hukumomin waɗannan kasashe guda biyu ah, abin da ke sako gare su mun san suna kokari jajirtacce da Najeriya da Nijar suna yi bakin su. kuma yana sautan Allah uba su ƙarfin gwiwa da kokari da kwazo da kariya ya kara masu kan wannan bindis To madalla da wannan hira da muka yi da wasu daga cikin al'ummar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta gaba muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. A madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar Amurka Mansur Sani daga mara'i jamhuriyar Nijar ke muku fatan alkhairi. shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Yakubu Daudu, Reverend na First Ekwa Sokoto a Bello a wannan lokaci za mu yi magana ne akan inda annabi isa salamu watan yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abin da suka yi ina ɗaukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda ubangiji ya halici bawa watan ya halicci dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicinsu su waɗannan bayi da aka halitta ubangijinsu ya samu abin da zai yi alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicinsu zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mai magana a cikin littafin luka sura ta goma sha tara aya sha uku ya ba mu haske game da wannan misali da yesu almasihu ya kawo akan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi cinaki don su kawo riba a ƙarshe rayuwa ta ɗan adam a duniya game da yadda allah ya halice shi rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyaushe cikin imanin mu samu abin da muka kawo gaban mahalicinmu wanda zai zama riba ma'ana zai kawo ɗaukaka ga sunan mahalici ya allah ne muka yi maganar mu ayyukan mu hudun mu da sauran jama'a Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komi shi Allah ya samu ɗaukaka ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su a domin sadarwa na nasihar lahadi ubangiji ya saka da alheri. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a turance da aka samu bullarta a jihar Agadas na jamhuriyar Nijar. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadas sun bayyana cewa akalla mutane fiye da arba'in ne suka kamu da cutar yayin da mutum shida suka rasa ransu lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa. Jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Ato ya yi mana ƙarin bayani game da cutar a hirarsu da abokin aiki na Hamid Mahmud. ga kuma yadda hirar su ta kasance. To cuta wannan ta sankaro kwayoyin cuta ne kuma su kwayoyin cuta kamar yadda mutane suke kabila kabila ne akwai wanda muke cin bakteri akwai wanda muke cin virus kabila kabila ne da yawa ba su da iyaka kamar yanzu kun ga yadda muke ce muku wanga kalaga da ta fito mana lalle an 2018 ma mun shaushawarta kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake mayara ta wata tara akwai ta meningit ciki amma salman waccan kalar meningit a ce addakwai to yanzu wagga da ta zo take ta bullo wagga bana ita sai ce meningitis sai kaga kenan wancan shausha da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekaru nan da eh, wadda muke ce ma sentir sentir ta meningit tsakanin chad niger nigeria don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane to shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta a 2018 an yi shaushawarta kenan sai wannan kalat ta akin ita ce sai ta ɓace shine kuka yi ɗan shekarun ga tubarakallah an samu abin ya yi ɗan shuru to bana da ta bullo sai ta bullo wadda ba a yi shaushawarta ba sai kin kenan yanzu wannan saikin ita ce ake fama da ita wadda yake ba a yi ta ba kuma a cikin gidajen likitocinmu wanda ake ta wata tara kuma ba ta cikin su shin ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne a duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko kowa a'a ita dai tana da lokaci ne kwarai ku tana da alaka da zafi daman kowace shekara ma an ka ɗauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan gana mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningitis eh, kuma a al'adance ne muna haɗi likitoci ma suna haɗi kullum da ruwa sun zuba sai ka ga ta rage saboda abin duka cikin iska ne ke ta kenan da an yi ruwa kura ta kwanta ta abin nan sai ka gani wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobat ko mutane talakawa sun sani da ai manaji ta yi kashi ta yi kashi da an ce ruwa sun zuba sai ka ga duk ah, mutanen sun har rage yan malati bulluwar ta duk ta rage har ta kai ga tsayawa Hmm, kenan tana da alaka da zafi kwarai shin kwana rana ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cutar kwarai ko yawo cikin zafi saboda shine muke ce a adana yara saboda fita cikin rana don rana a banza ya yofi tana kawo ciwon kai shi kuma jikin ga namu sai tare da ya samu wata ɗan kasawa kaɗan ƙwayoyin cuta dama suna nan suna yawo kuma Allah kaɗai san abin da yake faruwa cikin jikinmu wani cuta kana gamuwa da ita amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka koshi kana abin nan sai ga jiki zai ƙoƙari da ita har ya kashe ta kai baka sani ba amma an ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi ka bi rana ga wani rishin ci rishin abin nan kuma ka wahala ka sha rana ka gaje ko palu kana gani wani lokaci palu duka muna da ita cikin jiki amma in ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana kenan yadda ka ce lallai tana da alaka da rana tana da alaka da rana sosai kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki kamar ita wannan cutar ta sankarau an fi samun ta ne a cikin makarantun boko shin wani matakai kuke ɗauka a wannan wuraren na makarantu eh, lalle gaskiya ne gaske tun da muka fara samu yawanci duka 'yan lakwal ne saboda wa'ancan ukun na harin da na ce maka don kojan ekwal a zinkin nan ne don a lokacin na matakin da muka doka mun kiri inspector kin babban lakwal kin duka director kin don muka yi zance da shi suka ba mu bayani sa'an nan muka tai tare da shi muka kai malakulonin nan ziyara don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake doka saboda mu muna nan muna ta shawara muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan muna ta abin nan don ana kuma wannan aiki ana cikin shi duk wanda aka samu dan malati a ɗebi ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin menene aika don wannan lakuloli su ma mun je mun faɗakar da su muka ce kuma wajen ba da karatu na lakwal a rinka ma yara zancen na jita da alamominta saboda su ma yara su juya su sani saboda duka a taimaki juna kenan ko kaga wani abokinka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a ah, mushe ya ce mana fa da an shi ciwon kai da masassara a yi kokari a kai a gidan likita ita wannan cutar ta meningitis zuwa ta fi kamawa tsakanin yara da mayya to birman ta yi kama yara kwarai amma mayya ma ba su kubuta ba amma dai a kware ta yi kama yara daga zuwa shekara biyar har sha hudu mai har zuwa shekara talatin duk tana kama kuma har wuce nan ma tana kama sirman da mu a wajen mu a binciken mu duka sai ka gani ta hide karhi a wajen yara kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadas a hal yanzu to kama abin da muke cewa casus spe kamar mutane wanda yake alamomi ne tabbatawa yadda na ce muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yame don yame to maido mana rahoto akan eh, lalle tabbata wannan ciwon ne to wa'incan na farin da muka samu na ce maka an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata don bayan haka nan an samu wajen yaro biyar cikin wa'inga har da wa'inda sun karasu to da bayan haka nan ne muka samu wajen yaro ashirin da tara yanzu dai a takaice bon nan ko mulkin agaris in muka gama tun daga farin har yanzu don mun kusa kai yaro arba'in to yanzu dai mutuwa da wadda aka yi cikin gida likita shidda yaro shidda suka rasu kamar ita wannan cutar ta meningitis idan ta kawo mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa eh kware ko tana saurin kisa wannan tabbat meningitis eh, batta wasa tana saurin kisa za ka gani yaro za a ce maka dan lokaci kaɗan da ya ciwon kai in ba abin nan ba zaka gani raman tana saurin kisa dan shi ne ake cewa a yi gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lalle allah shi yake da eh, rai don ku eh, ana gauka ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya ta to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wadda eh, za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankarau ko meningit eh, mun gamu da gwantanni na yankuna gunduma agadas don wannan cikin eh, wannan sabuwa abin nan da ya bula agadas don wannan ciwo wanda ake ce ma meningit a turance sankarau don da hausa ana ce sankarau don nan da dan lokaci muka fara samun mutane wanda yake su ana da alamomin wannan rishin lahiyar don da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba sai muka samu uku wanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don tun a lokacin nan mu muka fara Eh, shirye-shirye na faɗakar da mutane da gaya ma masu hakuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin gunduma agadis muka ce mu tara gwantanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su ɗoka a wajensu mu muna ɗokan namu su ma su samu su ɗoki matakai saboda a samu dai wannan eh, rashin lahiyar ta kawo mana wani eh, antuka wani rashin jin daɗi babba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abin da aka saurara. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.